رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الخلاصة في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجزء الثالث إيداد أبو إبراهيم زبير أبو بكر مادكي رحمه الله تعالى tatimma al-kulasa haka ne tikiton kulasa wato in aka tsaya haka kaman littafin bai cika ba yana da kyau a tikita ko a karasa da waɗansu bayanai waɗanda suke da muhimmanci ne ta cimmatul kulasa tikiton kulasa kaman akwai gibi to bari a cika al'imanu bi hada rasulil karim imani da wannan manzo mai karimci tunda tarihinsa muka karanta wajibin alakulli ahadin wajibi ne a bisa kowane mutum kazalika wajibin ala musulmin wajibi ne a bisa kowane musulmi in aka ce kulli ahadin kun ga ya shafi kowa da kowa har ba waɗanda ba musulmi ba to balle kuma musulmi so kyauti bin sa kazalika wajibin ala musulmin. dole ne kowa ya imani da annabi wajibi ne musulmi ya yi biyayya ya bi annabi wa mahabbatu husan manzon Allah hiya haqiqatul imani billahi ta'ala shine hakikanin imani da Allah madaukaki wala yatahaqqaqu kullu zalika hakan baya tabbata illa bi tasdiqihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ma akbara sai ta hanyar gaggata annabi cikin dukkan abin da ya ba da labari wa ta'atuhu fi kulli ma amara da yin masa da'a cikin dukkan abin da ya umarni wacce na bu manaha an za zajara da nisantan abin da annabi ya hana ko ya gargadi a kai wa Allah yi ubadallah kuma ba za a bauta wa Allah ba illa bi ma ja a bihe rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai da abinda manzon Allah ya zo da shi wa shara'a ya shar'anta amma ba mamaki a bugun gaba a gyara wa Allah yu'badallaha illa bima shara'a wa ja'a bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gane don abinda Allah ya shar'anta ne kuma manzon Allah ya zo da shi to shara'a din ya kamata ya kasance muqaddam على ما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن حقق هذا duk wanda ya tabbatar da wannan fakar haƙaƙa a tarafa sani hakika ya tabbatar da ɓangare na biyu a saniya an gani ko? a ba yana da fata min kalimatul islami na kalmar musulunci وهي شهادة أن محمدا رسول الله shine shaidawa lalle annabi Muhammad manzon Allah kalmar shahada tana da bangarori guda biyu bangare na farko la illallah bangare na biyu Muhammadu rasulullah to fassarar Muhammadu rasulullah shine abinda muka ambata tasdiquhu fima akbara wa ta'atuhu fi kulli ma amara wa tinabu ma naha anhu wa وأن لا يؤبد الله إلا بما شرع وجاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أرسله الله Allah ya aiko annabi ne wato annabi Muhammad ne da ya shahada alal musulmina domin ya yi shaida bisa al'ummar musulmi wale yi bashirar mu'minina domin ya albishiro bayan Allah muminai wale yi zirar anidina domin ya gargaɗi wa masu taurin kai uwa kuma domin ya kira ila ibadatillah zuwa ga Allah wa tarki ibadatil ibad da barin bauta wa bayi qala ta'ala inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi wa sirajan munira ubangiji ta'ala ce na arsalnaka hakika mun aiko ka shahidan kana mai shaida wa mubashiran kana mai albishir wa nadhiran kana mai gargadi wa da'iyan ila Allah kana mai kira zuwa ga Allah bi iznihi da izininsa wa sirajan kuma fitila ce muniran mai haske wa bi fatu hadha rasulil jalil ai ko wannan manzo mai daraja rahmatul lil alamin rahama ne ga halittu wa ni'matun jalilatul lil mu'minin ni'ima ce mai girma ga bayin Allah mu'minai kama qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma aiko ka ba ce domin ka kasance rahama gainihin ainihin wa kala aidan kuma ubangiji ta'ala ya sake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin suratu ali imran laqad manna Allahu 'alal mu'minina hakika Allah ta'ala yayi baiwa ga ainihin muminai is ba sa fihim rasulan min anfusihim yayin da ya aiko wani manzo daga cikinsu yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su daga dauda kowace iri wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kuma yana sanar da su littafin Allah da hadisan manzon Allah fa in kano min qablu la dalalin mubin ko da yake sun kasance kafin wannan lokaci suna cikin bata bayyananniya suratu ali imran wa azwajuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga matayen annabi ummahatul lil mu'minin uwaye ne ga mu'minai wa qad sarahunna Allahu lahu hakika Allah ya zaɓe su gare shi wale annahunna tayyibatun saboda su masu tsarki ne li sharif da mai tsarki mai daraja sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibuna lit-tayyibat tsarkakan mata suna ga tsarkakan maza tsarkakan suna ga tsarkakan mata wa hunna ahlu baitihi kuma su wato su ne iyalan gidansa allati na da hunna Allah waɗanda Allah ya kiraye su bi ƙauli ya nisa annabi la ahadin minan nisa ya nisa annabi in kuntunna wa arada ta'ala an yasiba an kunna rijisa kuma Allah yayi nufin ya tafiyar da kazanta gabarin su wa yutahhirahum an yuzhiba anhum rijisa ya kamata saboda an wa ya nisa annabi man ya timin kunna bi fahisha ya nisa annabi da sauransu wa hunna azwajuhu bila raibin fi dunya wal akhirah yin annabi ne duniya da lahira yadda ya zauna da su a nan duniya haka zai zauna da su a lahira wa amma ashabuhu sallallahu alaihi wa alihi sallam amma sahabban annabi fahim khiyaratullahi ta'ala haka ne ko? su nan zababbun Allah ne maɗaukaki ba da rusuli bayan manzanni alaihi musalam amanu bi sun yi imani da shi wa hajaru ma'a sun yi hijira tare da shi wa sun tattaro wa nasaru sun taimaki dinin Allah ta'ala addinin Allah maɗaukaki Wajen hadu fillahi haqqa jihadi kuma sun yi jihadi hakikanin jihadi saboda Allah fi hayatihi a cikin rayuwar annabi wa amamahu a gabansa wa ba'da wafatihi da bayan mutuwansa sallallahu alaihi wa sallam wa hum ko nasara eh wa sune waɗanda nasara Allahu Allah ya taimaki bihim addini da su wa kabata bihimul ilhada ya murkushe ilhadi da su ilhadi shine ketare iyaka wa qahara ya rinjayar da wa kasara ya kakkarya bi makanihimul mulhidina saboda matsayinsu masu ketare iyaka wa afdalul ashabi mafi darajan sahabbai abubakarin summa umar summa usmanu summa ali wa hakaza haka yake jera su wa haula na waɗannan da aka ambace su humul kulafa'ur rashiduna su ne khalifofi shiryayyu almahdiyu na masu shiryarwa radiyallahu anhum ajma'in Allah kare ta su qala ta'ala Allah madaukaki yace Muhammadun Muhammadun Muhammadu ne nan ya sako Muhammadu rasulullah lalle annabi muhammad manzon Allah ne walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari waɗanda suke tare da shi masu tsanantawa ne bisa kafirai rahama'u bainahum masu tausayi ne a tsakanin su tarahum zaka gansu ruk'an suna masu yawan ruku'u sujjadan suna masu yawan sujjada ruk'an sujjadan maimakon ruk'an wa sujjadan sai aka cire wau yadda ya zo cikin ayin kur'ani ruka'an sujjadan ya sa wasu malamai suke ganin yawan ruku'u da yawan sujjada a cikin sallar nafila wato suna da muhimmanci ainihin tun da gashi abinda Allah ce ruka'an sujjadan ya na fatlan min Allah suna neman falala daga wajen Allah wa na da yadda daga wajen Allah simahum fi wujuhihim alaman su yana fiskokin su min asari sujudi na alaman sujada eh shine wannan tabo inji malaman malaman da abinda suke abin nan kenan shi yasa sai kaga zaka ga tsofin da idan suna sallah suna goga goshin su eh domin tabon ta bayyana suna goga goshi da wani baki kirin da duk yadda ya goga goshin ma ba zai bayyana ba eh to asali ba shi ake nufi ba saboda masu sallah suna da haske ta musamman ranar tashin alkiyama fiskansu za ta rinka annuri wujuhun yau ma'izin nadira annadara eh annadara da larabci سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وأن شين مثال ستكل التافن التوراة ومثلهم في الإنجيل أما مثال ستكل التافن الإنجيل كذرع كمن شوكاني أخرج شطأه يفتد jikinsa shat'a ya fitar da karansa fa'azarafu ya karfafa shi fastagla zai yi kauri domin idan kun dubi shuka za ku ya fito dan tsiriri haka yana girma yana girma yana karfafuwa yana yin kauri fasawa ala suqihi ya daidaita a bisa kafafunsa yujibu zura'a yana bada sha'awa ga masu shuke-shuke liyagiza bihimul kuffara domin ya bakanta ran kafirai ai kafiri ba son ya ga musulmi yana walwala baya son ya ga musulmi yana kaiwa da komowa baya son ya ga addinin Allah yana ci gaba to sai Allah ya taimaki waɗannan ka gansu suna walwala addinin Allah yana ci gaba kafirai suna jin haushi wa alladhina amanu Allah yayi alƙawari ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai imani zalla ba yiwuwa sai an aikata aiki abin da yake zuciyanka shi yake bayyana abin da ya bayyana shi na cikin zuciyanka to Allah kare mana imaninmu wa amilu salihati minhum daga cikin su suwa allazina amanu wa amilu salihati magfiratan magfiratan gafara ta musamman ai eh, na karanta da karatun abin da menene Eh, eh, karatun gargawa magafiratan magafiratan mag babu kalkala ko malaman ƙur'ani malaman tajwidi magfiratan gafara ta musamman wa ajran azima da kuma lada mai girma Allah ya tattali ga waɗannan bayin Allah wa amma ummatuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma al'umar annabi fahiya khairu ummatin ukhrijat lin ita ce fiyayyar al'umma wanda aka fitar ga mutane tuminu billahi wa rasuli tana mai imani da Allah da manzonsa wa tad'u ila alkhair tana kira zuwa ga alheri wa ta'muru bil ma'ruf tana umarni da kyakkyawan aiki wa tanha anil munkar kuma al'umman annabi tana hani ga barin mummunan aiki kun ga darajar masu wa'azi kenan masu wa'azi da masu karantarwa masu nasiha da masu da'awa saboda haka yin kai imani da Allah da manzonsa to kai kira zuwa ga alheri kai umarni da mai kyau kai hani ga barin mummunan abu wato ta yi wulil amri kuma suna da'a ma majibinta al'amura daga cikin min ha daga cikin al'umma sawa'un shugabanni ne ko malamai cikin abin da ba saba wa Allah ba watan sahulahum kuma suna yin nasiha Da ainihin shugabannin da malaman wali ammatil na kuma suna yin nasiha ga sauran musulmi yan uwansu wato sari'u fil khairat sannan wato sari'u suna gaggawa fil khairati wajen ayyukan alheri ba wai kwanciya kawai suke suna Allah ya ba mu aljanna ba a'a sukan yi aiki a aikace wa hiya akhirul umami fi dunya al'umar annabi ita ce ƙarshen al'umma a duniya babu wata al'umman da za ta zo bayanta saboda babu wani annabi ko manzo bayansa wafiha wal'ula fil akhira kuma a ran takin alkiyama ita ce ta farko na hannun akhiruna fi duniya al'awwaluna fil akhirah al'umman annabi ita ce farko tashi da shiga aljanna a lahira wa fiha sannan a cikin al'umma akwai saba'una alfi alfin dubu saba'in gida dubu dubu saba'in gida dubu nawa kenan eh kun ga su laraba yadda suke lissafi kina wancan lokaci saba'una alfi alfin nawa dubu saba'in gida dubu miliyan bakwai kenan miliyan bakwai kenan ba tsohon ma'aikacin banki ne ba tsohon mai shago ne akwai miliyan bakwai to kaga miliyan bakwai din nan fa ya kamata karazana sun ko jihar bauchi muna da miliyan nawa kusan ashirin da wani abu ake magana ne ko goma a miliyan biyar ko to najeriya muna da miliyan dari da hamsin ko da sittin ko da saba'in yanzu kowa najeriya ka ce za a cire miliyan bakwai ina saudiya ina nijar ina chadi. ina oman ina bahrain ina yaman ina siriya da sauransu sai dai waɗannan wato saba'una alfin dubu saba'in alfin sau dubu yadkuluna aljannata bila hisabin wala azabin za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba to Allah ya sanya mu cikinsu. Allahumma ja'alna minhum ya Allah ka sanya mu cikin su bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba dun ba dun ba kana ce an bai tsammani ba lalle kam waɗannan dai kam miliyan bakwai din nan eh miliyan saba'in ne ok ba bakwai ba ko. to saba'una alfin dubu saba'in sau dubu ok miliyan saba'in ne ya yi tuwa miliyan saba'in za mu shiga cikin allah ya ga eh, allah ya zanya mu ciki eh, Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da dangin annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahima kamar yadda ka yi tsira ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahima da dangin annabi Ibrahim innaka hamidun Majid lalle kai ya cancanta a gode maka ya girmama ka Allahumma barik ala Muhammad ya Allah kai albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad tare da dangin annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahima kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahima da kuma dangin annabi Ibrahim fil alamin cikin talikai innaka Hamidum Majid ya Allah kai ya cancanta a gode kuma kai ya cancanta a girmama khatimatul khulasa ƙarshen khulasa haza huwa akhirul ajza'i wannan shine ƙarshen bangarori allati aradtu istidadaha wanda nayi shirin ko nayi nufin shiryawa fi sirati rasul sallallahu alaihi wa sallam cikin tarihin manzon Allah lil madaris al islamiyyah wa ghayriha ga makarantun islamiyya da waɗansu makarantu daban wa ma tawfiqi illa billah muwafaka ta ba ta ga kowa sai ga Allah ba domin Allah ba da ba samu wannan muwafaka ba alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa ilaihi unib gare shi nake komawa wa akhiru da'wana karshen addu'an mu ko maganar mu alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah eh, ubangijin talikai abu ibrahim Dubair abubakar madaki bauchi najeriya shekara ta 2011 miladiyya wanda ya daidai da 20 ga watan biyu eh, watan safar kenan ko 1432 hijiriya shekara ta 1432 to shekaru nawa kenan zuwa yau da rubuta wannan littafi eh shekara goma sha nawa shekara sha daya kun gafa ana tafiya ana tafiya shekara goma sha daya hmm. almasadiru almaraje littafan da aka dogara da su aka dan leka su aka dan ɗaiɗebo wasu bayanai daga cikinsu aka hada wannan littafi al'anwaru fi siratin nabiyyil muktari li sulaiman bin muhammad al-luhaimid sai dai ba mu kawo full information ba a ka'idar rubutu academically akwai abubuwan da ya kamata a kara ma nan ba mu yi ba sai muka tsallake me yasa muka jero waɗannan domin kasancewa wannan ba wai shine farkon littafi ko menene ba ko wanda suka rubuta littafai da yawa ba mamaki sai ka karanta wata fakara sai ga ta dace da littafin wani to amma kasa ba mu kawo ba tunda idan za ku koyar da yara ba za ka ce ku duba littafi kaza ku duba littafi kaza ba amma dai a ga littafan da aka ka. ta Habibu Sira annabawiyya an nawawi ad-damashqi wannan imam an nawawi ne ta Habibu Sira. jawami'u tsira annabawiyya hazm al-Andalusi. shi ma littafin ana samu hayatu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li mahmud al-masri wannan shi littafin zamani ne eh. amma guda biyu da muka ambace su waɗannan tsofin littafai ne na farko da muka ambata yana daga cikin littafin zamani khutabun wa mawa'iz min hajjatil wada li razzaq abdul mukin shi ma littafin na zamani ne dalailun nubuwa li abi nu'aym al-asfahani wannan tsohon littafi ne yana daga cikin littafai waɗanda suke ana kiransu al-masadir kun san almaraji wanda za ka danye koma almasajir kamar su ne tushe to su ne na farko farko saboda suna da isnadi eh amma da yake tunda yara ne aka yi littafin saboda su kun san wani abin ba za a tsaya ana wani dogon bayani ba la'ilin nubuwa li abubakar ahmad al ko wannan tsohon littafi ne rawdatul anwar li safi rahmanil mubarak fauri wannan littafin zamani ne arrahiqul maktum li safi rahman mubarak fauri shi ma na zamani ne in na ce na zamani na nufin na yan shekarun nan yawwa don kar wani ya yi wata fassara da daban siratu rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibn abdul barr numari karamin littafi ne amma tsohon littafi ne saboda tsohon malami ne siratu rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam li mahmud al-masri kun ga yana da littafai guda biyu shi ma malamin zamani ne siratu rasulil mustafa murad shi ma littafin zamani ne asiratun nabawiyya libin hisham al-mu'afiri wannan kusan littafin kuma shine kaman yayan kowa ko kakan kowa ibn hisham al-mu'afiri an gane yawa zama in kun duba za ku ga kaman mun bi abin alphabetically ne ba wayan bi abin nan ba wannan tsohon littafi ne kai shine ma kakan littafan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa kullu man jaa ba'da bin hisham fa huwa ayalun alai wannan tun muna makaranta haka ka karantar da mu asiratun nabawiyya bin khaldun al-maliki wannan tsohon littafi ne asiratun nabawiyya as-sahiha lidiya al-umari al-umari wannan sabon littafi ne na dokta asira annabawiyya lil qarya al alamiyya li muhammad al hamidi shi littafin zamani ne sabon littafi ne asiratun nabawiyya lil doktor mustafa as eh, littafin zamani ne ahmad hasan subhi shi littafin zamani ne da nake ce na zamani wani littafin fa ya kai shekara ɗari. nake fada amma an kaji na ce maka tsohon littafi to wannan shi kuma wani ya kai shekara 800 wani ma 1000 yawa in karka dauka zamanin ko sa'an ka ne waɗansu malaman kuma suna nan har yanzu eh, saboda kusan kowane zamani da yadda ake tattara littafai don a kusantar da fahimta da al'umman zamani الشفاء بتعريف حقوق المصطفى lilqadi iyal wannan tsohon littafi ne al'andalusi a shama'il al-muhammadiyya li abi isa a tirmizi tofa wannan tsohon littafi ne a shama'il al-muhammadiyya li muhammad jamil zinu wannan littafin zamani ne zinu ko zainu wasu haka ke karanta abin sahihu sira annabawiya li sheik al-albani kaga littafin zamani ne sahihu mu'jizatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama sallam li ibn kasir ad-damashqi oh littafi ne fiqhu sira li muhammad sa'id al-buti littafin zamani ne fiqhu sira li muhammad munir gadban littafin zamani ne fiqhu ah, sira li muhammad al-ghazali littafin zamani ne amma al-ghazali rahimahullah marigayi الفصول في سيرة رسول صلى الله عليه وآله وسلم لابن كثير الدمشقي أوه التافيني ابن كثير أيوة صابني قاسمة الزهر مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالد أبو صالح صاب التافيني كنوز السيرة لعثمان بن محمد الخميس sabon littafi ne lubabul khiyar lil mustafa al-gulayi ne malamin luga ne kuma shi ma sabon littafi ne muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li sheikh muhammad rida sabon littafi ne muktasar siratin rasuli sallallahu alaihi wa sallam li muhammad bin abdul wahab kaga wannan tsohon littafin. ne مختصر السيرة النبوية لمحمد بن سعيد المراكشي وأن تصابوا قطوه للتافي مراكش ملخص السيرة النبوية لشيخ محمد هارون فيما أن صابوا صابوا للتافي نفحة عبير ليهيا اليهيا صابوا للتافي نور اليقين لشيخ محمد القدري بي shi ma za زمنيني ce littafin zamani ne amma kusan kun هذه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأحمد المدين لتاسم دامنين وغيرها من الكتب الموضوعات content كدوبة من content تقديم الأستاذ الدكتور سعد الدين منصور محمد رحمه الله تعالى في أنا فينا نندرنسا جامعة إسلامية نماليشيا مقدمة المعلم dr zubair abubakar madaki shi ma wannan yana nan da ransa rahimahullah wa fudul arab ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam anan ban ba su keji ba saboda yawan canzawa da ake tawagar larabawa zuwa ga annabi hajju abubakar radiyallahu anhu wa irsaluhu rasail <clears throat> hajjin da sayyidina abubakar ya jagoranta da aika sakonnin da annabi yayi hajjatul wada hajjin bankwana muktabasatun min khutabi hajjatil wada waɗansu yanke-yanken magana daga hudubobin hajjin bankwana alamatun alamomi qabla mardihi wa fatihi sallallahu alaihi wa sallam kafin rashin lafiyan annabi da rasuwan manzon Allah maraduhu sallallahu alaihi wa sallam rashin lafiyan manzon Allah wafatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam rasuwan manzon Allah radiyatu wato musiba bi mauti rasulillah sallallahu alaihi wa sallam da mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi saqifati bani sa'ida eh, a dakin taro na bani sa'ida tajihizu tajihizu jasadihi jasadi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yadda aka shirya jikin annabi yin masa wanka da likafani da sauransu nukuta muhimma matsaya mai muhimmanci gaba mai muhimmanci point wanda ke very important sifatuhu sallallahu alaihi wa sallama sifar manzon Allah wala akhlaquhu wa shama'iluhu sallallahu alaihi wa sallama ma sai muka safi akhlaqihi wa shama'ilihi eh ko da ke in aka tafi ana nufin a ciki kaman yankowa aka yi ɗin ba farkon magana ba ne amma waɗansu za su yi criticizing su ce ba haka ya kamata ce ba aka lakuhu kaman wajen fi sakifati bani sa'ida ce sakifatu bani sa'ida ina fata an gani amma ina gani yanuwa in ka cire fi din shi kenan in ka bar shi ma azwajuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama matayen manzo Allah auladuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƴaƴayen manzo Allah mu'jizatu mu'jizatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko mu'jizatuhu mu'jizojin manzo Allah amma anan kamar na sa fi mu'jizati ko eh fi mu'jizati khatimatul kulasa tikitan kulasa khatimatul kulasa karshen kulasa almasadir Walmaraje. tammal juzu'u salis juz'i na uku ya cika tam ya cika tam bi haulillahi wato to bi haulillah nan kun na yi shiru na fara taro da taraddadi da dabaran Allah saboda haul dabara ce wa kuwatihi da karfin Allah an kace da karfin Allah to da ikon Allah da karfin Allah ko wa bihi tammal kitabu da wannan ne kuma littafi ya cika tam subhanakallahumma bihamdik sarki ya tabbata gare ka wato ubangiji tare da godiya gare ka nashhadu Allah ilaha illa an ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman gafaranka wa tubu ilai ina tuba zuwa gare ka abu ibrahim dr zubair abubakar madaki bauchi nigeria juziyatu dr zubair abubakar madaki ga waɗansu littafanmu wannan an sa ne kaman a sanar da mutane na farko akwai alkulasa fi sirati rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga na ɗaya zuwa na uku wannan muka kammala kenan na gaba akwai ahadisun muktara lil madaris islamiyya daga na ɗaya zuwa na shida na uku akwai al'aqida as-salima lil madaris al-islamiyya littafin aqida daga na ɗaya zuwa na uku na hudu akwai al-masail al-fiqhiyya lil madaris al-islamiyya daga na ɗaya zuwa na uku wa ruha da sauran wadansu littafai alhamdulillah rabbil alamin